أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talibai tsira da aminci tabbata ga annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wajensa baki da bayan haka muna ba jama'a haƙuri daga da lokacin da aka ce za a fara wannan muhadara amma ga shi an gota muna wa yan uwa haƙuri da Allah ya haƙuri bayan haka ba da bata lokaci ba zama gabatar da ashek amin ibrahim daurawa domin ya ci gaba da gabatar da karatu malam assalamu alaikum bismillah

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل كما يدعي ابن كثير فدا a cikin albidaya wa nihaya duka yawan da ake ta kuzuzutawa har ka'ab bin mali yana cewa ba wani littafi da zai iya iyakance yawansu akwai sabon da iyakance su iyakancewa ta takadir cewa ba su wuce dubu talatin ba amma waɗannan mutanen a kan kafaɗarsu musulunci ya rayu su suka yaɗa shi su suka kai shi ka duba tafiya mutum yana tafiya daga maka zuwa madina a mota mutane suna bacci a cikin ac ana tafiya da su akan kwalta saboda an share duwatsun an gyara titin kilomita 420 kafin a shigar da kai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga bakin ka'aba amma mutane sun gaji ana tsaye da su su ci abinci su sha ruwan sanyi su ci shinkafa kaza su hau mota a kunna AC har ma wani an taba za mu tafi Madina aka dan rage izin taki dan Allah kara mana AC nan ni kuma ina kallo ta taga kan duwatsun nan da hawa da gangara da kwazazzabai da duwatsu cewa tanan nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bi da sahabbansa ya je Madina tanan sahabbai suka yi hijira mutum zai tafi kilomita dubu so da tsabar yunwa guzurinsa ya kare abincinsa ya kare ya sauka da kan raƙuminsa iyanka raƙumin ya ɗauko ruwan cikin raƙumin ya zuba a salkarsa iyanki naman da zai iya ɗauka na raƙumin ya ɗora ya ci gaba da yada addinin musulunci akwai sahabban da tafiya ta tafiya suka je bakin ruwa ba jirgin ruwa ba fasaha kera shi ice da ya san cewa akwai wata dabara da zai wacce za ta iya haurar da shi gurin nan ije tarar da masu bukatar musulunci da sai ya haura ya kai musu saboda ƙaunar musulunci da son ya shiga duniya da haka ne muka tsinci kanmu musulmi da sun yi zaman su a cikin zaziratul arab sun ce ba mota ba jirgi ko ba mai ko da nisa ko da sahara ko da dabbobi ko da tsirrai ko da kaza da musulunci ba zai zo mana yanzu muna takama da shi ba kun ga ashe mu ma akwai bukatar mu ma mu kara shi gaba mu yada shi mu karantar da shi mu karance shi mu fahimce shi mu koya wa mutane aƙidar musulunci halayyar musulunci ibadar musulunci da mu'amala mai kyau ta addinin musulunci irin waɗannan ake so waɗanda musulunci zai shiga namansu shiga jikinsu ya kuma ya samu gindin zama a rayuwarsu da an gansu an ga musulunci da an gansu an ga sunna da an gansu an ga alkhairi da an gansu an ga waɗanda suke ɗauke da halaye masu kyau irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna ɗauke da adalci da gaskiya da amana da cika alkawari da tausayi da rahama da jin kai da kuma ƙoƙarin jawo alheri ga al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nasi anfa'uhum lin nasi mafi alheri a cikin mutane su ne waɗanda suke yin abin da zai amfani jama'a ta hanyar kasuwancinsu ko sana'arsu ko mulkinsu ko mu'amalarsu suna amfanar da sauran jama'a ita inna minan nasi nasan maghaliqu khair mafatihu shar wa inna minan nasi nasan maghaliqu khair mafatihu lil shar فوي فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل liman ja'ala Allahu mafatiha sharri ala yadayhi ice mutane kashi biyu ne akwai waɗanda suke ɗauke da mabudai ko makullan alheri a cikin mutane akwai waɗanda suke mabudan alheri ne makullan sharri ne a cikin mutane kuma akwai makullan alheri mabudan sharri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla da duk mutumin da Allah ya sa mabudin alheri a hannunsa tur Allah wadan duk mutumin da Allah ya sanya mabudin sharri a hannunsa ya zama shi yake ji al'ummarsa sharri shi yake ji al'ummarsa kaskanci shi yake wulakanta al'ummarsa shi yake tozarta al'ummarsa shi yake tozarta addininsa shi yake kaskanta addininsa macuci ne mazalunci ne mugu ne ba shi da komai a rayuwarsa sai sharri sai keta sai mugunta sai hasada sai mugun nufi baya dauke da komai a rayuwarsa sai san ya ga al'umma ta koma baya to tur da irin waɗannan mutanen ko su waye? to wannan alheri ba zai yi ba sai muna kallonsa ta cikin makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta nan za mu gane waye namiji ko mai ake kira mazantaka wanda muke so akalla ba za mu iya zama irinsu ba fatashabbahu in takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku yi kokarin kwatance da misaltuwa da irin mutanen kirki domin kamantuwa da misaltuwa da mutanen kirki akwai rabota a ciki a wannan zamani muna bukatan addininmu yana bukatan masana na kowane fanni na rayuwa muna bukatan makaranta manazarta fannonin ilimi duka da ake bukata na rayuwa domin al'umma ana yakinta ta waje ana yakinta ta ciki ana yakinta ta sama ana yakinta ta ƙasa ana yakinta ta ruwa ana yakinta ta ƙarƙashin ƙasa akwai buƙatar matasa su koma cikin hayyacinsu su koma cikin tunaninsu su koma cikin hankalinsu su gyara rayuwarsu su koma wa musulunci sau da ƙafa su rabu da dukkan wani abu da suka san zai ɓata aƙidarsu ko ya ɓata ibadarsu ko ya ɓata mu'amalarsu ko ya mai da su baya duk wanda ya ɗauko sharri a duniya gadon bayan matasa yake so ya ɗaura su kai masa akwai mutanen da suke amfani da matasa don biyan bukatar su na kanshin kansu ba na addini ko na al'umma ba kuma a lokacin da suke lalata rayuwar matasa suke ba su kwaya suke ba su abin sha suke ba su makamai su je su sassara kowa ba ɗansu ba jikansu ba tattaɓa kunnansu ba matarsu ba uwarsu ba ubansu ba kannansu shaƙiƙai koli abai koli umai. su suna cikin AC suna shan ni'ima amma suna wahalar da 'ya'yan jama'a wajen biyan bukata kansu da kashin kansu ba addini ba musulunci ba irin waɗanda ya kamata mu ce musu la mu ce a'a me ka shirya wa addinin ka na musulunci me kake ɗauke da shi wanda zai amfanar da al'umma duk ba za mu fahimci wannan ba sai mun kalli rayuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa na ɗauko mana misali ɗaya daga cikin wasu muhimman abubuwa da suka faru a tarihi wanda Allah a kan wannan abin sai da ya saukar da aya hamsin da takwas saboda mahimmancin tsari da yadda ake barin tsari ya karye al'umma ta sha wahala ko da da mutanen kirki a cikinta shine qadiyatu uhud abin da ya faru a filin uhud wannan shekara da muka je aikin haji akwai ta tawaga da nake tafe da ita muka tsaya na nuna musu cewa wannan shine dutsen uhud shine dutsen da Allah ya ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen da shi yana kaunan mu mu muna kaunarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan Uhud da shi da Abubakar da Umar da Usman sai dutsen ya fara girgiza ka duba girman sa a faɗi ya fi kilomita bakwai nan zuwa nan mun yi ƙoƙarin yadda za mu je can mu zo nan nisa da kwazazzabai ba za ka iya shiga ka je farkon uhud ka je ƙarshen sa ba tsawonsa ya kai mita kusan 120 a sama ba a san a ƙasa kuma tsawonsa ya yake ba naga girman dutsen nan amma sai da ya girgiza da annabi a kansa ya dinga rawa yana vibration annabi sallallahu alaihi wasallam uthbut ya uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahida wa alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani ice tabbatu uhud gyara zaman ka zauna daidai akwai annabi a kanka da siddiq da shahidai guda biyu lokacin akwai umar akwai usman ga sayyidina abubakar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faru a uhud darasi ne babba in ka kalli sahabban da suke kwance a gurin su saba'in manya-manyan mutane da suka yi shahada uhud ga su a shi yasa duk waɗanda ma suka ɗauki gawakin yan uwansu suka kai madina annabi sallallahu alaihi wasallam har an binne su ya ce a ciro su a dada su uhud me yasa saboda uhud ya zama darasin da har abada za mu dinga kallo mafiya mutane suka je bakin uhud su je su ga kaburburin sayyidina hamza su ga jabalur rumat hawa su suna ga hawa dutsen jabalur rumat din suke su hau kan dutsen wasu ma suna shafa dutsen jabalin rumat din wanda maharba mutum hamsin karkashin jagorancin abdullahi bin jubair manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce ku zauna a nan ku kare mana baya saboda ya ga irin shirin da ƙurashawa suka yi sun kasa bataliyarsu kashi uku tsakiya rindunar babba tana ƙarƙashin jagorancin abu sufyan ɓangaren hagu yana ƙarƙashin ikramatu bin abi jahalin bangaren dama yana karkashin jagorancin Khalid bin Walid abun mamaki na Allah dukkan bataliyan nan wanda suka jagorance ta wajen yaki, duk sai da Allah azurta su da musulunci Khalid bin Walid da ke daman shi ya zama dakaran musulunci ya zama irin mazan da muke nema Ikramatu bin Abi Jahalin shi ma ya zama musulmi Abu Sufyan shi ma ya zama musulmi to me faru anan na lissafa kissa daban-daban daban sai da na samu kissa 61 akan Uhud kun ga kenan da zan sati ina karanto muku darsa da ke kunshi cikin Uhud ba za mu kare ba amma zan ɗauki wasu nukuta muhimmai da suka faru ƙwarai shawa sun sha wahala a badar sun ɗanɗana kudarsu saboda sun rena adadin yawan sahabbai cewa dukansu ba su kai ɗaya bisa uku ne na ƙwarai su sun kai dubu amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ɗari uku ne ko da sha uku ko da sha bakwai ko da sha shida ko da sha takwas iya adadin su kenan a duk gaba ɗaya bataliyan masu toki mutum biyu ne raƙumi ne ake da ƙwaya saba'in tunda ana raƙumi ƙwaya saba'in ana da mutum ɗari uku da goma sha biyar sai aka karkasa gwargwado mutum hudu ko uku su dinga hawa raƙumi ɗaya ya to za a yi mutum uku su hawa raƙumi ɗaya sai aka ce wannan ya hau gwargwadon misali a ce kilomita sai ka sauka ƙasa sai wani shi da bai hau bai taho kilomita ɗaya ƙasa shi ma sai ya hau in ya nasa kilomitan sai ya sauka sai baka kai ma sai ka hau kai kilomita sai ka sauka shi ma raƙumin sai a bashi kilomita ɗaya ya huta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma sahabbai suka ce ga raƙumin ka yace to a'a ni ma yadda kuke kama kama ku hau ku sauka ni ma a haɗa ni da wani mu dinga hawa muna sauka sahabban da aka ware mutum biyu aka haɗa su da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga raƙumin ku ku dinga hawa suka ce sun yafe wa annabi nasu hawan yace to ni ban yafe ba sai na hukun hukuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sai ya sauka ya ba su su hau su sauka da haka aka je badar ka duba tsakanin badar da madina kaga kilomita nawa ne tsakanin badar da maka kilomita na wani. ta nan zaka dinga auna kuma kakka auna shi da kwalta san kwalta kwalta mai lafiya irin kwaltar saudiya da baka ganin rami tun daga maka zuwa madina ba ramin da za ka saka biro ya shiga lafiyayyen kwalta ce shi shimfiɗaɗɗiya to kakka auna da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya damu da kafar watsa labarai shi yasa yake da masu ɗauko masa rahoto duk abin da zai yi akwai sahabban da ya ware waɗanda su suke su ne masu tattara masa bayanai yana da harkar midiya abbas dan abdul muttalibi yana cikin mutanen da ya musulunta amma ya ɓoye musuluncinsa yana maka da haka duk wani motsi da ƙurashawa za su yi sai ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a ɗauki mataki da wuri sai wasu manya daga cikin ƙuraish waɗanda an kashe iyayensu a yaƙin badar sai suka ce wa abu sufyan bin ribar da aka samu a dukiyanmu da ta kubuta to mun ba da wannan dukiya a mai da ita dukiyar da za a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai da aka tara dinare dubu biyar dinare dubu biyar abinda ake kira a dinare dubu hamsin dinare dubu hamsin kowane dinare ishirin yana ɗaukan dubu ɗari hudu a lissafi don dinare ishirin da yake isa zakka shi ake aunawa yanzu aka ce zakka nisabinta yanzu ya kai dubu ɗari hudu wanda za ka fitar da dubu goma kenan duk dubu ɗari hudu zakkarta dubu goma ne saboda ana fitar da ɗaya bisa arba'in ne in za a yi zakka a dukiya miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar sau arba'in miliyan ɗaya to abin da suka tara kenan na ribar duk kasuwancin da suka samu suka ware suka ce da ita za a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka suka fara sanarwa duk wanda yake jin yana da fawa ko yana da ƙarfi ko ya iya yaƙi ko ya iya kokawa ko kutufo ko dambe ko sarrafa kibiya ko matsefata ko gariyo ko gatari ko ko abin nan ya fito ya zo za a fita yaƙi. suka dinga sanarwa sai da suka tara ɗan adam mayaƙa dubu uku kowanne a cikinsu ba rago kuma da za a fito wani ya ce mu fita da matanmu aka ɗauko su mata masu tsiwa tsiya su takwas wanda hannu malamin cikin profesa mahadi rizkullah a cikin asiratun nabawiya fi zo'i masadir hal asliya yana cewa sun kai su goma sha hudu wanda matan suna ziga mazan kai kafa ka da ni kai kafa ka da ni suna ziga mazan suka ce sun yi haka ne don ka a gudu sun yi haka ne kasu gudu in mutum ya gudu ya gama ta sa ɗaya ta ce ina za ka dama guri na za ka ni ma gana filin dagar. saboda haka aka yi ta tafi aka aka shirya haka sai a abbas dan abdulmuttalabi kun ga abbas mi yake ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama domin kanin baban manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama duk da tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara biyu ne ku duba ladabi aka tambayi abbas da kai da annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya girmi wani sai ya ce ya girme ni amma an haife ni kafinsa da shekara biyu kun gane ladabin ya girme ni amma ni aka fara haihuwa gabaninsa da shekara biyu ladabi ba zai ce ya girme shi ba sai ce ni aka fara haihuwa da shekara biyu amma shi ne babba sai yake rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa yana ba wa ɗan saƙo ya ce kuma ya ba shi kwana uku ya kawo annabi wasiƙa saboda ba a so ta samu jinkiri a kwana uku mutumin ya dinga share gudu ya zo madina ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa a rubuce daga abbas amminsa cewa ƙuraishawa sun shirya kaza da kaza da kaza sun tara bataliya mutum dubu uku suna ɗauke mutum saba'in daga ciki suna ɗauke da suna kan doki mutum ɗari uku sun sa sulke sulke shine rigar da ake yi ta awarwaro na ƙarfe wanda an harbe ka da kibiya ba ta hudawa wani zai sa uku wani ya sa hudu gwargwadon da ka shi da yawa yana da nauyi kuma in rana ta da ke ka in baka sa rigar fata a ciki ba yana da zafi sannan in ya dade a jikin mutum yana karni in an yi saitin mutum da kibiya sai dai ya ji das ya ji duka kamar an mare shi a gurin amma kibiyar ba za ta huda wannan abun ba to mutum ɗari uku suke sanye da wannan suka fito sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan labari sai ya tura nasa a ƙara tabbatar masa da labarin ya sake tura 'yan sakonsa suka je suka ƙara bincikawa su kuma ƙwarin shawa sai suka ɗauko 'yan farofaganda da tsoratarwa cewa su je gefen madina su dinga tsorata mutane cewa an haɗa wata makekiyar bataliya za ta zo ta share madina ta share musulunci ta share al'ummar musulmi an yi haka ne saboda amfani da kafafen watsa labarai kamar da yanzu makiya musulunci suke amfani da kafin watsa labarai su tsorata mu su firgita mu su wargaza mu su raba kanmu su tarwatsa mu kullum mu dinga jin akwai wani mai karfi ba mu ba akwai wani mai yawa ba mu ba akwai wanda ya isa ba mu ba akwai an canza mana suna an bata wa musulmi suna a duniya yan ta'adda almajirai talakawa mutsiyata masu ciwuka iri-iri kullum haka ake nuna duniya ta inda muke zaune ya fi ciwo ya fi kazanta ya fi datti ya fi dauɗa ya fi rashin aikin yi wani abin haka ne mun gaskanta kanmu ya kamata mu kowa karatu mu kadai ne muke da ikira'a ba wani littafi da yake da ikira'a sai musulmi su su ne aka bude musu alqur'anin su da ikira'a me ikira'a ikira'a fi'lu amrin ne majzumin alamatu jazmihi as sukunu ala akhirih wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu anta musulunci yace tashi kai karatu tashi kai ilimi tashi kai bincike tashi kai tunani tashi ka shiga ko ina a duniya ka samu karatun da ake bukata mu karanta kowane fanni yana da amfani haɗe-haɗe da ƙulle-ƙulle da makarƙashiya yanzu da karatu ake yi jiya nake ji a bbc wata ƙasa a faransa wani kamfani a faransa na motoci suna cewa wani ya sace musu fasaha suna so za su yi motar da take aiki da lantarki renault kamfanin ne sai shine wasu manajojin kamfanin suka sace fasahar suka sai wani kamfani shine ake nema a tashi duniya kan wannan sun kore su saboda an musu sace fasaha cewa kamfanin zai asara har ma kasar take cewa ana mata yaƙi na tattalin arziki don an sace mata fasaha kun ga ashe fasaha muhimmin al'amari ne ka samu fasahar da za ka iya ƙera wani abu mai amfani mai alheri japan da amerika ta ci zalin japan suka jefa musu makamin nukiliya 'yan ta'adda a hogashima da na nagasaki aka kashe miliyoyin mutane har yanzu akwai yankunan da ake haifan yara da nanannan hanci saboda har yanzu irin gurɓataccen yanayi da makamin ya gurɓata har yanzu bai kau ba sai suka rufe kan boda ba wasa ba komai suka dinga bincike sai da suka samu fasahar da su ma za su iya irin wannan makamin suka ci gaba da kere-kere sai da japan ta zama yanzu ita ce ƙasa ta farko a duniya da kayanta suka fi na kowa kwaliti duk abin da aka ce dan japan ne mai kyau ne wanda ma suke tallake nan balle wanda suke a cikin ƙasarsu wanda suke amfani da shi wani ya ce ya taba zuwa japan ya siyo ta fanka da ya shekara ashirin fanka ba ta taɓa tsayawa ba a cikin kanti ya je siye ta saboda an ci zalunsu sai suka yi kokarin yadda za su yi fasaha su yi ilimi su yi dabara yanzu dole ko kaki ko kaso ba za ka iya cin zalin japan ba duk abin da ake ji da shi na karfi sun mallaka don su kare kansu me ya jawo rijal da haka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji labari dama yana yin shawara duk hikimarka duk iliminka duk wayanka duk dabararka ba za ka iya komai kai kadai ba ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi wahayi ake masa ma'asumi ne amma Allah ta'ala ya ce ya dinga shawara da sahabbai in zai abu sai kira manyan sahabbai sai a zauna a shawara Ice musu labari ya ishe mun tabbatacce bayan an gama wancan jita-jitar kun san shi mumini ba ka tsorata shi yana da manufarsa ya san inda za shi da aka dinga tsorata su mutane suka dinga yadawa a gari allazina qala lahum nasu allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum faghashawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل allazina qala lahum an-nasu wanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum jama'a fa sun muku taron dangi an tara sojoji an tara makamai an tara kuɗi za a rushe addininku muna ya cewa yau Allah ta ziya za mu ta ina za mu gudu ka sai yanzu gudun ma fa bamu iya ba in an bi kama yadda za ka gudun ma wani mai iya ba Allah ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam wata ran muna tattaunawa da shi na ce abin da ya kamata mu koya mutane fa ya kamata mutane su iya gudu ma za su gudu domin an taɓa faɗa ka kasa gudu ka yi gudun da an bi kama za ka tsira ka iya falfalawa da gudu irin gudun fanfalakin nan a ce an biyo shi ya sha ai shi ma nasara ce in ka sha to amma mutane sun kasa yin gudun da za su kama sun kasa yin gudun da za su tsere fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haki da rashin training da rashin damuwa ya sa mutane an bi su da gudu ba mutai kasa gudu har zuwa cin masa ai ba ka san wanda za a kama ya kamata ce ya kowa iya gudu domin baka san abin da za a ba ba an kama ka kamata ya ka iya gudu sosai amma wani ya kasa gudun ma da zai tseratar da kansa fakshauhum ku ji tsoron su ku firgita da su ku razana da su fa da hum imana wannan farofagandar sai ta ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu madalla da in ka dogara ga Allah su annabi ya tara sahabbai manya yace su faɗi ya za a yi shawara ɗayan biyu ce dole an tabbatar wannan bataliya ma kekiya ta fito to a tare su a waje ko a bari su so madina sai a yi amfani da gidaje da katangu da dutsunan madina a yi amfani da mata da yara a ƙara yawa don ba a da sojan da ya kai dubu biyu da zai iya fita ya tantare su sai mata suna jifansu da dutse suna yi da taɓarya haka a kore su ko ku a fita a tare su to sahabbai sun kasu biyu akwai sahabban da sun je yakin badar ka san aka yi abu babu kai in aka zo ana labari sai ka ta jin daɗi ina ma da kai sai an zo ana labarin ne ce ga da ɗauki wannan na nana shi da ƙasa ya aka take mun ni kuma na bige shi ana ta labari wanda ba su je ba suna ta cizon yatsa ina ma an yi badar da su gashi ana ta yaban wanda ya je badar har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'alla ittala'a ala ahli badarin faɗala i'imalu ma shi shi'tum qad ghafartu lakum duk sahabban da suka je yajin badar Allah ya ce ku je ku yi abin da kuka ga dama gafara dai yi muku da ka wanda basu je ba suna cizon yatsa sai aka ce ga wani yaƙi ya zo aka ga dole su so a fita sai suka dinga cewa ai kawai ya rasulullah a shirya a fita kawai muna ga a fita muna ga a fita suna a'a a zauna a gida a ƙara ƙarfi da yawan jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu son a fita sun fi yawa masu ba da shawara a fita sun fi yawa sai annabi ya shiga gida sallallahu alaihi wasallam ya yi damara ya ɗauko kwalkwalinsa ya sa ya ɗauko sulke ya sa guda biyu ya sa kwalkwali aka ita ce hula kwano irin ta da wanda ka san akwai katon da ya dauki tabariya ma kama sai raba kan biyu sai ya fasa kan gida uku ko wani bari ya tafi daban-daban to sai ake sa wannan aka yadda ko an kawo mutum sara ko duka aka wannan kuma nan bakin sai a sa fata saboda wata ran gefen yana da kaifi shi ma zai iya huda kan sai a sa fata ta nan gefen a rufe da fata yadda an da sai dai ka ji dim amma ba za ka ji wato an fasa kanka ba sai annabi ya sa wannan ya fito da sulke guda biyu da takobinsa yana fitowa sai sahabbai suka ce sai aka kafin ya fito sai aka dinga ce mu masu son a fita kuka jawo fitan nan annabi ba san fita yake ba ya fi son a zauna a gida yanzu ga kun ziga shi yanzu kaza kaza suka ce to shikenan in ya fito a ce an fasa fita da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ko ta arwayan sun tura sayyidina hamza suka ce je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an janye fita sai dina hamza ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbanka suka aiko ni suna ga kamar ba san ranka bane a fita dan haka suna ga a zauna annabi ya ce ai annabi baya damara ya kwance a banza tun da kuka bari na damara to sai dai kuma abin da Allah yi da ya fito sahabbai sun kai mutum dubu waɗanda suka zo sai aka fara tafiya to a ciki lokacin ba tace ba akwai munafukai munafukan nan sun kai 300 karkashin jagorancin abdullahi bin ubayi bin salo ra'asul munafikina sai kawai ya fara surutu to mu yanzu ba abu shawarar mu ba an ɗau shawarar yara an yi kaza an yi kaza don haka ya ta jan hankalin jama'a ya ce kowa duk mai bin ra'ayinsa dan jam'iyyarsa ya koma sai mutum 300 suka zari suka koma har akwai wasu banu salima da banu harith su ma sun so banu haritha sun so su koma waɗannan daga khazaraj waɗannan daga ansar da suka ga ana komawa ne Allah ta'ala ce yake cewa me iza hammat ta'ifatan minkum an tafshala وإن غداوت من شكرا عرب دم هكا ونن كبيلة أنتم أذلاء فاتقوا الله لألكم تفلحون إذا أما طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا lokacin da wasu ɓangarori guda biyu na muminai suka so su tarwatse su ma su koma gida suna bani salima da banu haritha sun ga cewa ana gudu ka san wani bai san dalilin gudu ba kawai ya ga ana gudu sai shi ma kamar da ake cewa wai in kaga ana gudu kaka tambayi dalili kai ma shiga ita gudu da kai kaga wannan ba wannan ba daidai bane ya kamata ka san wani dalili yasa wata ran ba wani abu bane ko cat mutane sun tsorata sun firgita komai sai yasa su yi ta gudu kamata ya ka san me dalilin gudu. me yiwa ma kai ne maganin dalilin in man ka shiga gayyar gudu me amfanin ka to saboda haka shine Allah ta'ala ya ce iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala amma da yake su mu'minai ne sai Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shine majibancin su ba zai bari su bi munafukai ba so da haka suka bi munafukai aka bar annabi sallallahu alaihi wasallama da mutum 700 kun ga zai je fuskanci dubu uku yana da ɗari bakwai so nawa suka ninka su sau kusan hudu har ma ya fi kenan badar hatsari kuma an wuce wannan marhalas sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya so ya bi hanya kai tsaye sai ya ce a ratsi abu ta cikin wasu gona shi da aka ratsa aka bi ta wani gona akwai wani gona wani munafiki gashi munafiki gashi makaho sun zai na ta surutu wallahi ba za a wuce min ta nan ba ba za a yi min kaza ba ya ɗebo ƙasa yana ta watsa sahabbai har ɗebo ƙasa idan sa arfe yana cewa da na san inda annabi yake da sai na jefa ƙasar nan ta same shi sai wani sahabi sa'ad yin ma'az ya je gaura masa gaura masa za a yanka shi annabi ce ku shi ice ai Allah ya toshe masa ido kuma ya toshe masa basira gane shi shi aka wuce ana wucewa kuma an zo sai annabi ya ce a tsaya duk yaron da bai kai sha biyar ba a fitar da shi abdullahi dan abu sa'id al-khudri usamatu bin zaid duk suna cin wanda aka fitar annu'man bin bashir duk suna duk mai sahabban suna ciki suna yara lokacin annabi ya ce da a fitar da su su koma gida ƙarfin kwanjinsu bai kai su naushe mutum ya faɗi ba da ka koma da su gida sai wani yaro ya rafi'u bin khadij da ya miƙe sai aka cewa annabi wannan yaron ya ƙware a harbi duk inda ya harbi abin sai ya kai inda yake so sai annabi ce ato a bashi shi shi shekarunsa ba su kai ba amma tun da ya ƙware a harbi shi harbi ai ba duka ba ne ba dai so ake abin ya isa ba to yana isa sniper ne sai aka annabi ya ce a bashi kun ga amfanin koyan harbi da kwarewa a kansa kenan ko ba za ka yi faɗa ba ka iya harbi domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irmu bani isma'il fa inna abakum kana ramiyan ya ku zuriyan isma'ila kowa ya kware a harbi baban ku kwararren maharbi ne annabi isma'il shi yasa ya kissar cikin sahihul bukhari lokacin da annabi ibrahim ya zo ai ya tafi farauta ko sai ya samu matarsa saboda baya na maharbi ne sana'a harbi da ita yake cin abinci haike cewa man ta'allama ramyata mana siya hafa laisa minni wanda ya je koyo harbi sai sakaci har ya zama in ya harba abun yana kaucewa to ba ni ba shi malamai suka ce ta kowace fuska ko ta nan fuska aka ce kawai dai ba ni ba shi shi san kuma yadda zai je saboda wa idulahum mastata min quwwati wa min ribatil khayr wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwa Allah wa aduwakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan munbare ce innal quwwatar ramyu innal quwwatar ramyu innal quwwatar ramyu sai aka ce a bar rafi'u bin khadij sai wani samurata bin jumbubin ya miƙe yace ya rasulullah wanda kace a bari ni kuma muna ku kawa ina ka da shi ya kamata ni ma a banni ce kana ka da wannan yace annabi ce to ku yi ku kawa in gani shi ne aka buɗa musu aka fara kokawa da razi ibn khadij ƙwararren maharbi da samunat bin jundub mai kada maharbin kuma Allah ya bashi sa'a ya ɗauki rafi ibn khadij din ya nana da ƙasa annabi sallallahu ce wasallam eh, lalle a bakka kaje amma su abdullahi bin umar su abu sa'id al su Usamatu bin zaid su nu'man bin bashir duk su koma gida su shekarunsu da karfinsu bai kai ba a lokacin suna tsakanin sha hudu zuwa ƙasa da aka isa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jingina bayan mu a jikin Uhud mu jingina bayan mu a jikin dutsen Uhud yadda shi dutsen zai zame mana kariya ta baya to ina ya rage mana nan muna fuskantar su to za su iya zo mana tanan sai ɗauko mutum hamsin duk mutum hamsin dinnan kwararren maharba ne in ka aje masa tilin kibiya sai ya karar da ita ko baya asarar ta wani shutin wani kilin ba sa asarar kibiya su hamsin sai ce ku hau dutsen nan sai ce ga shugabanku abdullahi bin jubair ne shugabanku kada ku sako ko mu muka yi nasara ko mu aka yi nasara da mu ba ruwanku da mu ci da zama a nan in mu rarraka su da gudu ma ku yi zaman ku ga shugabanku ko kuma ku yi masa biyayya da aka iso sai wani ana kiransa dalhatu bin usman ko usman bin talha ya fito yake cewa ina wanda ya isa ya yi gaba da kun san da ake yaƙi yanzu har ba ka tsere da ake yaƙi a ce zo mi gaba da gaba kamaran in mare ka ka naushe in naushe ka sare in sare ka haɗe ya kai ɗaya ƙasa kuma nan bangaren ka suna zuga ka bangaren wancan suna zuga shi sai fito yace yana neman mubaraza sai ali bin abi talib ya ɗaga hannu ya ce gani mai mubarazar to an san zafin nafa da sadaukantaka irin ta sai na kafin ka ce me ya zubar da shi a ƙasa sai ka faɗa ya kauri a jaular farko sahabbai suka fatattaka suka kora wannan bataliya ta mutanen maka suka ruga da gudu ana yaƙi an fi ƙarfinsu duk manya-manyan mayakansu an zube matan suna zuga su suna musu buɗa suna musu fito suna musu ayyiriri da a banza ga mutum ya tsallake matarsa ya ruga da gudu duk a lokacin ana samun nasara shine Allah ya ce wa laqad sadaqakum wa'adahu iz tahsunahum bi iznihi حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفاء عنكم والله ذو فضل على المؤمنين wannan aya kullum na zo kan ayan nan ina karatu ba na wuce ta da sauri saboda darasan da ta kunsa a cikin irin halin muke walaƙad sadaqakumullahu wa'adahu Allah da yace ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya cika sa me ya faru ولقد صدقكم الله وعده إذ bi izini lokacin da kuke kakkashe su kuke karya su kuke korar su kuke fatattakar su bi iznihi amma duk da izinin Allah ne ya san sun fi ku yawa sun fi ku makamai sun fi ku karfi amma dogaran ku ga Allah ya ba ku nasara hatta iza fashiltum hatta iza fashiltum sai da kuka watsi watanaza'atun fil amr kaga abu na biyu fashiltum watanaza'atun fil amri kuka dinga jayayya ina jayayya ta fito kai ku tsaya annabi ya ce a tsaya a nan ka a sauka ko an ga nasara ko ba a ga nasara ba ka a sauka suka ce an gama yaƙi ga su sun suna ta zubar da hulunan su kana ta ga ana ta zubar da dinari ana gudu mu sauka mu ɗauki ganima fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dutse nawa yau annabi ya dora muka sauka ice mu tsaya anan muka ki tsayawa guraren sun fi dubu nawa inda annabi ya ce ta ku tsaya nan muka yi tafiyar mu gurare nawa ne ba su kirgu ba sunna nawa annabi ya dora mu akai muka sauka muka tafi bid'a tauhidi nawa annabi ya dora mu akai muka sauka muka tafi shirka adalci nawa annabi ya dora mu akai muka sauka muka tafi zalunci gaskiya nawa annabi ya dora mu akai muka sauka muka tafi ƙarya ilimi nawa annabi ya dora mu akai muka sauka muka tafi jahilci haɗin kai nawa annabi ya dora muka sauka muka tafi rarrabuwa abubuwa nawa annabi ya dora muka sauka hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri sai abu na nawa wa asaitum asaitum min ba'da ma arakum ma tuhibbun bayan an nuna muku abinda kuke so mai kuke so ku gani nasara ga nasarar ta zo ko kun kama rikici in ba da ma'arakun ma tuhibbun hibbun ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhira. Ka kaji matsalar wani abin da ya kawo shi taron gaba ɗaya duniya yake so a nan da aka samu kisa wani mutum mai suna kuzmu shi kuzmu wato shi abin da yake so kawai yayi suna shi ba lada ya kashi yaƙi ba shi dai a ce ya fi kowa kashe mutane shi ne ya biyo annabi aka zo kafin sahabbai su kashe kafiri ɗaya shi ya kashe takwas sai sahabbai suka cika wannan mutum sai annabi ya ce ɗan wuta ne kuwa ɗan wuta ne sahabbai suka yi mamaki in san magana annabi ba ta tashi kenan kafirai suka gano cewa wannan fa yafi mana barna suka suka kewaye shi suna ta sara suna ta sara da aka sassara shi suka tafi suka bai sun dauka ya mutu a ashe kuzubu bai mutu ba da sauran rai sai sahabbai suka rugo da gudu suka ce ya rasulullahi mutumin nan da kace dan wuta ne yayi shahada annabi ce ku je ku sake duba ne sai aka same shi bai mutu ba raɗaɗi da ciwon jinin da yake zuba ya sa ya kasa haƙuri Allah ya ɗauki ran nasa a haka sai ɗauko takobi ya kafe ta a ƙasa sai kwanta a kanta sai ya zira ya kashe kansa sai suka dawo da gudu suka ci rasulallah abin ya faru sai ce bilal ta shi kai kira ba wanda zai shiga aljanna sai mumini zumu ya tafi wuta abu katada ya sata ya cikin kafarai aka fulla idansa kwayar idan zaren jijiyar da take dauke da ita ta rike kwayar take reto sai rugo da kudu da kwayar a hannunsa ya zo yana cewa ya rasu lalla tsinke min ita sai annabi ya kama kwayar ya murza ta sai tura ta cikin ramin da sai ta zauna har abu da yake faɗa kamar da shek albani ka a cikin ta hakikin littafin izzuddin bin abdulsalam hidayatu sul ila tafdilin rasul wanda ya kama ujiza arba'in da uku waɗanda annabi ya keɓanta da su ciki akwai wannan Ba buƙatar magani ko wani kawai aka zira idan aka gyara ma zama abu da daga baya ma an tambaye shi wai a wani idan kissa ta faru ne sai ce ina jin ko wannan ne ko wannan amma dai na fi gani da wannan ina jin shi ne wanda ya fi gani da shi ne aka zaro shi aka mai da shi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah me mai yuridu dunya suna son wannan kuɗin da suka ga ana zubarwa ai shi ya sauko da su daga kan dutsen kuɗin shi ya saukar da su daga manufa kun ga wannan darasi ne na tsayawa akan manufa kada wani kana da manufa kana da addini kana da aƙida kawai ya zo ya isan baka abun miya ya sauke ka da kan manufar ka.' akwai inda za ka akwai inda ka fito kuma akwai abin da ke faruwa sun masarafa anhu kudin da kuka bi su da gudu sai Allah ya juya wace irin juyawa aka yi Khalid bin Walid dama shi ya ki shiga yakin saboda ya duba ya gaba ta inda za a cin masa habbai sun rufe baya da dutse sun rufe nan da maharba ya ga dabarar da ya fi shi sanin yaki yana jira ya ga ina ma waɗannan za su saba su ni maganinsu daga jibbe musulunta washi shi ma Sau da haka da ya ga an sauko sai ya ce ku zo mu kewaya ta baya sun ba mu kofa sai da Khalid bin Walid da mahaya doki kwararru da ya zaba sai suka kewayo ta baya dan sahabbai suna ta bin wannan su kuma suna ta gudu su suna ta bin su shi kuma Khalid sai kewayo ta baya to kana bin wannan ta baya ce ga wani anan kaga an raba hankali sai sahabbai suka juya suka gabanin su ma ga wani bataliyar ta Quraysha ta biyo su kuma waɗanda ake bi da gudu da suka ji an tsaya sai suka tsaya su ga meye dalilin da ya sa ana musu da gudu an tsaya sai suka ga ashe ba su bin nasu da gudu ne su ma aka biyo su da gudu to tunda kana wani da gudu an biyo ka da gudu ai dole kai kuma yanzu kai kokari da zaka tsere sai suka yi kwana su kuma sai ya zama an sa su a tsakiya kura ta bude gurin sai ya zama baka gane waye musulmi waye ba musulmi ba yaman baban huzaifa bin yaman yana tsaye sai kawai wasu sahabbai suka kama shi da sara musulmi ne suna ta saransa shi kuma huzaifatu ya yaman yana hango yana cewa babana ne ku tsaya babana ne an tsaya ina an sassara shi tuni sai zo tsaya akan gawar jini na zuba ya ce Allah ka yafe musu to sai ya gaba shi yasa da aka koma gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko diya raƙumi ɗari. ya ba huzaifa ya ce an kashe babanka bisa kuskure ga raƙumi ɗari diya ci haba ya sai ya sadaka da shi ya sadaka da diya raƙumi ba da su sadaka anas bin nadar da sahabbai suka ga an sa sa tsakiya sai me sai gudu sai kowa ce kafa bai na ci ban baki ba innal ladzina tawallaw minkum innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an fa bi idhni inna mastazallahum ash-shaytanu كسبوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد أفى الله عنهم والله إن, إن الله غفور حليم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان وأن suka fafara da قدو suka fafara suka ce kafa mai na ci ban baki yawmal taqal jam'ani inna zalla kuma shaitan shaitan ne ya wato sa musu waswasi ya tsorata su sai ba aka dinga cewa amma kashe annabin na kashe annabin ya ke jira ko ayi kama gudu sai wani Anas bin Nadar ce rihul janna shi ana gudowa yana shiga inda ake gudu ina za ka yace rihul janna an ƙarshen aljanna nake jiwa inda kuke gudun a nan aljanna take sai kalli nan ice Allah ina neman hanzari daga abin da mutane suke na gudu Allah kuma ina barranta daga abin da kafare suke yi waɗannan na yaƙi da annabi waɗannan na gudu su bar annabi Allah fa yana kira ku taho tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamma ala ahadin minkum war rasul yad'ukum fi ukhrakum shikenan iz tus'iduna wa la taluna ala ahadin kuna ta hawa dutse kuna gudu ba kwa waiwayen waye a bayan ku gudu mutuwa annabi yana ya ku ya ina kowa yaron da gudu wala tarwuna ala ahadin ba kwa ma waiwayan kowa war rasulu ukun fi ukhrakum annabi yana kwalla muku kira daga karshen ku taho ku dawo ina sun bu musifa amma Allah da yake ya san suna da imani sai ce wala qad ah, Allah Allah ya yafe mu saboda makiya sahabban annabi kasa samu kofar zagi Allah ya ce na yafe ni aka wa laifin kuma na yafi kai me naka a ciki Allah aka wa kuma yace na yafe kenan magana ta kare sai ka mutu mutu bi laizikum to shine sai aka hautsi ne kowa dinga kashe dan uwansa mus'ab bin umayy matashi wanda lokacin da yake maka dan kwalliya ne kamar yadda na ga lu nun ya musulunta bad boy dan american nan kun ga fim din ko duk shi ya bata yara a duniya yan rawa da masu dan dan kunnan nan da wani wando ana wani haka da hannu ana wani watsa fuska ana wani haka ana wani kakkarewa sai ka ce wanda aljani ya shafa da wani dan dan kunna da wani waye sai ga lu da gemu lu da hula lu da rawani da don yana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ga fim na aiko kun gan shi aiwa da gani ba inna lila in ka gado za ka yi mamaki mala da aka dan yanko inda yake rawa ana wani haka da hannun na a gindin tamara ana wani haka da ido ana wani make murya bad boy aka ce yanzu ya zama good boy ha Allah kenan ya ɗauko lun ya shigo da shi musulunci su ne 'yan iskar da in suna rawa suna waka ana iskanci ana fitsara ana kaza sai Allah ya bashi musulunci Mus'ab bin Umair haka yake a Madina a Makka in yayi kwalliya din kai kwalliya ce kai ka isa kai kwalliya irin ta Mus'ab kawai Mus'ab ya shiga musulunci babarsa mai kuɗi ce ta ce daga yau na daina baka komai tunda ka bi wannan addini sai ka je ka yi shi haka saboda irin daɗin da mus'ab ke ji da ya rasa kaya masu kyau sai jikinsa ya dinga yin saɓa yadda maciji yake idan annabi ya hango shi mamaki yake da ɗan gatan nan ya zo ya shiga musulunci kuma iya da wannan wahala shi yasa saboda sai ya zauna kuma ya ta karatun qur'ani da mutanen madina suka ce annabi ya ba su ambassador sai ce ga mus'ab bin umar shi ya fara shiga madina kafin annabi ya jira. kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina duk wani lungu da sako da ke cikin madina mus'ab ya kai musulunci ya kai musulunci amma ma ya fi ɗaya ne a wuyansa shi yake ɗau shi annabi ya ba tuta ba a ba ali bin abi talib tuta ba sai da mus'ab ya shahada aka ga tutar ta faɗi ƙasa sannan aka ce ali bin abi talib ya ɗauka ya ɗaga ta amma mus'ab shi yake tutar muhajirun kamar da aka ba al-habab min munzir ta khazraj haka aka shi wannan tuta yana cewa ku tashi in dai har an kashe annabin da gaske ku mutu a irin yadda ya mutu mai amfanin ku mai amfanin rayuwa bayan babu annabi sallallahu alaihi wasallam hayye shahada abu talha al-ansari kwararren maharbi ne duk sanda jama'a suka za su wuce sai annabi ya ce mai kibiya ya tara ma a gabansa duk kibiya ka zazzage masa tunda kai ka kasa harbawa sa'ad bin abi waqas yana tsaya nabi ce ku zazzage a gabansa sa'ad ya harba kibiya ta fi dubu nawa duk kibiya kuma da ya harba ita ba ta sauka kasa. sai annabi sallallahu alaihi fidaka abi wa ummi ya sa'ad irmi babana da baba ta babata fansanka ne sa'ad kai harbi Allahumma saddiram ya taho wa ajib da'awatahu Allah ka amshi addu'ar sa'ad bin abi waqas kuma ka isar da inda ya harba makami ka bashi iko makamin ya ji in yi saitin idan ka ko kasun ku ya shiga idan saboda addu'ar annabi ce shi yasa wani da ya masa shari, shi addu'a da ya maka addu'a ta hau wani ya masa sharri ce da aka sa shi gwamna a lokacin sayyidina Umar wani ya masa sharri bai iya sallah ba sai yace ni ne ban iya sallah ba yace Allah mutumin nan in karya yake so yake bata mun suna haka kawai ban yi komai ba Allah ka tsawaita mara ka kashe shi da wuri ka jefa shi cikin fitina nan mutumin nan ya daɗe har sai da ya zama nan gashin girarsa nan naman girarsa yana su ya rufe idansa in zai kallo sai ya kama naman giran ya daga yana cikin wannan tsufan kuma in yarinya ta zo ta wuce sai ya rike ta sai an kwace ta da kyar yana cewa a wata sa'ad addu'ar sa'ad ta faɗa mu zai bata sahabi kuka alhakin masu taɓa sahabbai duk haka suke karewa wallahi duk a haka rayuwarsu za ta kare a lalace a tozarce a kaskance duk mai taɓa mutuncin sahabban annabi wallahi ba zai gaba da duniya lafiya suraka sa'ad ka'ab bin malik suna cikin bodyguards na annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo sara sai ya sa jikinsa ya asara karshe sai da hannunsa ɗaya ishanye saboda saran da aka dinga da shi da abu talha da sa'ad bin abi waqas akwai wani ibn umai'a munafiki ne shi dama yana ta kokarin sai ya kashe annabi sallallahu alaihi shine wanda ya dauko wani katan abu ya buga akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kusar da ke jikin wannan kwalkwalin sai ta huda kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga jini ya kwararo ya kwararo yana bin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake kawo wani duka da wani naushi sai akan haƙorinsa ɗaya bal sai balle sai annabi ya haka Yi haka ya ga jini sharar yana zuba ita ya mutane za su rabauta sun fasa kan su sun karya masa abu sai nan da nan ga jibril ya ce laisa laka min al'amur shehu laisa laka min al'amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum ظالمون فإنهم ظالمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء عليك هداهم تو wannan shine Allah yahdi man yasha wannan shine abinda Allah ya ce masa ba ruwanka don an maka kakka dawo Ubay bin Khalaf tun ana zaune a maka da yake duk kusan abokai ne haka suka taso sai wata ya haɗu da annabi ya ce eh ni zan kashe ka ga annabi annabi ce ni zan kashe ka insha Allah so da aka sai ga sha Uhud yayyo kan annabi sallallahu alaihi wasallama da makami sahabbai suka tare shi annabi cewa wannan akwai magana tsakaninmu ku kauce mu kauce yace ku kauce habbo diga din duk ku kauce sai annabi ya fusgi wani mashi a hannun wani sahabi sai ya kansa sai ya tankara masa shi a nan allon kafada sai da mashin yahuda sai annabi ya zari ce shi ya mutu sai ya tafi yana tangadi akan dokin bai faɗi ba sai yi wajen da ƙwarar sha suke suka ce lafiya bai mai halar ita aiki kissan mu ce ya kashe ni suka ce ai wannan dan ciwo ne ita a bala'in da nake ji akan ciwon nan da duk za a raba mutanen duniya ba wanda zai sha an taho da shi wajen wani guri ake kira sarif za a koma maka anan ya mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsananin hukumar Allah ta tabbata akan duk mutumin da ya kashe annabi haka tsananin hukumar Allah ta tabbata akan duk wanda annabi ya kashe shi ta annabi bai taba kashe kowa a duniya ba sai wannan mutum shi kadai ne shi ma dan ya alkawarin sai ya kashe annabi dan a nuna masa annabin in aka bar su da shi ma ya fi karfin kai ya ga ko kamar sahabbai ne suke tattarewa aka gama da wannan a murbinu jamu da jinin yake zuba sai fatima ta taho an fita da mata su kusan goma sha biyu cikinsu akwai nana aisha cikinsu akwai ummu salama cikinsu akwai wannan mai kama da maza maza ɗin musaiba ummu umara ita a nan ma sai da aka karya mata kafaɗa saboda kawai sai ta ce ita hukun ba da ruwa da dafa abinci da jinya kawai ta mata ta ɗau makami ta ɗamara mara nabi ce ya ce a ai tana nan ba yadda za a yi kuma mu bar wani abu ya faru ta shiga cikin sara shi ne aka ji mata wannan rabu shi kuma can a maka dama an kullo ta yarjejena tsakanin jubairu bin mut'im wanda akwai tsu'aimatu dan uwansa wanda hamza ya kashe shi a badar to ya ɗauko ɗan kwangila wanda zai kashe masa hamza shine wahshi wahshi bawa ne yace to kaga kai wahshi bawa ne sunanka irin sifarka in ka kashe min hamza na yan taka wasu kan dangana kissar ga hindu to karya ne wannan kissar babu maganar shi'a suka dangana ta ga hindu amma ba maganar hindu a ciki dukkan ruwayoyi ingatattu jubairu bin mut'im ne ya sa a kashe masa hamza to shi wahashi ya san hada shi da aiki kashe hamza ai ba aikin wasa bane shi to ni ya zan kashe hamza ce kai ka dabarar da zaka yi ce to dai na san ba zai kasu gaba da gaba ba sai je to shi kuma gwanin harbi ne da mashi idan ya cilla mashi duk inda yake so ya sauka na zai sauka da aka zo yaƙi shi dama abin da ya kashi yanci yake so da bawa ne sai ne mugin dutse ya raɗe da mashinsa yana jira ya ga ta ina zai zo wa hamza shine ya cilla mashin ya saki ya ciki sayyidina hamza shine dalilin shahada sayyidina hamza ya zai tabbatar da mai gidansa ya kashe hamza shine sai yanka kirjinsa ya cire hantarsa ya tafi da ita maka to anan ne kissa ta zo guda uku tsakanin ibn ishaq ibn shab da dukkan masu ruwaya na farko suka ka kissa guda uku cewa bayan ya kai hantar ya tabbatar da jibairu bin ya kashe hamza shi kuma sai ya ce to ka kaiwa kuma hindu ne kai wa ita kuma hantar ita kuma hamza ya kashe mijinta ya kashe ya kashe kai dan wanta ya kashe babanta a badar sai ta karɓi hantar ta sa a baki ta tattauna da nufin ta haɗiye sai ta ki haɗiwa sai ta furzar shi yasa da wahashi ya zo kai Allah da iko yake wani sai ka ga ma banda dai addini na Allah ne ma me zai sa ya musulunta amma Allah sai ya musuluntar da wanda baka zato sai gashi ya zo ya zo tsaya gaban annabi ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na musulunta annabi ya ce kai ne wahashi ita ni kai ne ka kashe hamza ita ni ne ya rasulullah duk gari aka zo aka kewaye wahashi ana kallon shi ne wahashi wahashi a ba kai ba haram ba wahashi ko zai kalle shi wahashi kai ne wahashi sai ga da an dame shi ko tsayawa ya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga annabi yana haka so da ba so ya tsira masa ido sai wahashi ya ga jafa'in yayi yawa shine tattara yan awakin sai koma wani kauye jam ije zaman sa a can yace insha Allah sai nayi abin da zan wanke wannan abin a duk da na musulunta ba za a yafe mun ba yace insha Allah zan yi wata bajinta da za ta shafa wacce shine lokacin da musailamatul kazzab ya bayyana Hadda da annabi wasiqa innal ardu baini wa bainaka